kada ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin bidiyo idan mun daura a sha lafiya amma kuma lalle da bakin kika faɗa cewa mahaifinki ya amince eh ya amince ne saboda talaucinka yanzu kuma ba maganar talaucinka ake ba maganar asalinka ake yi asali na kuma kwarai kuwa ya sa mishi bincike a kanka. an tabbatar mishi da cewa kuma da mahaifiyarka ba zan ce ta taɓa karuwanci ba duk da shi haka aka gaya mishi ma dai an gaya mishi ta taɓa yawo kai ba ma da aure aka haife ka ba ba da aure aka haife ni ba look lela idan za ki rabu da ni ki rabu da ni amma ba sai kin fara jefa min kalmomin cin mutunci ba cin mutunci ni ba na cin mutuncin mutane kai ka sani ina ga maka ne abin da bincike ya tabbatar so idan ka sani ka sani idan baka sani ba kuma ka koma gida ka je ka tabbatar wa kanka me yasa zaki mun haka lela Muhammad kaka mun korafi ba gara ni ba na rabu da kai saboda manyan dalilai kai da ka tashi rabuwa da sumayya ka ga mata wani dalili ne guda daya ku tashi mu tafi da Allah excuse me magana zami da ke amma ba ta waje ba ce me ke faruwa ne ina son tambaye ki amma na so a ce wannan tambayar da zan miki a cikin mafarki zan yi ta saboda ina jin tsoron wannan tambayar fiye da watakila za ki ji tsoron bani amsa amma ina ki da ki ji tsoron Allah ki faɗa min gaskiya an ce ba ɗan halar bane ni ba da aure aka haife ni ba me gaske wannan magana idan gaskiya ne ki faɗa min kada ba ki ji tsoron Allah a wancan lokacin ba yanzu ma ki kasa jin tsoronsa dan Allah mai gaske wannan magana ka gaya mun wani ne ya gaya mun wannan ba shine abu mai muhimmanci ba abu mai muhimmanci shine ki faɗa min gaskiya ka gaya mu wa ya gaya maka lalace ta faɗa mu mahaifinta ya sa a yi bincike a kaina kuma sakamakon binciken da aka samu shi ne ba da aure aka haife ni ba ki faɗa min gaskiya wannan shi ne dalilin da ya sa na ce ka aure murja wannan shi ne dalilin da ya sa na ce ba na son ka yi aure a waje saboda gudun bincike a cikin aure gaskiya ne kenan abin da aka faɗa gaskiya ne na haife ka ne a wani lokacin da ba na jin magana إنا لله وإنا إليه راجعون لا بارينا